This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 19 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim wani jirgin sama mara matuki mai cin dogon zango kirar Iran ya kai farmaki a tsakiyar Tel da sanyin safiyar yau Juma'a. jam'iyyar republican ta tsaida tsohon shugaban kasa donald trump a matsayin dan takararta a babban zaben amurka da za a gudanar a watan nuwamba sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi a gaban majalisar birtaniya a yau juma'a To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa bayan da gwamnatin Najeriya da dakar kungiyar kwadago ta NLC suka cimma yarjejeniyar mafi karancin albashi na naira dubu saba'in. wasu kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akasari na rashin gamsuwa ai ba abin za mu sai dai mu ce gasi abin suka mana ba su kyauta ba don da haka da suke da niyya da tun farko ma da ma ba ji wannan sakin ba da inda na zauna a zuwa na jini suna ban iya tashi a wani wajen ba bayan haka jiya ina zaune ina dawowa gida daga wajen aiki ina zuwa na ga an kara lalat mu ya kara kuɗin gida ya kara dubu hamsin akan kuɗin wannan school fees na yara na ya karu idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa bayan da dubban dabbobi suka mutu sanadiyar karancin abinci an shiga bayar da shawarwari da kiraye-kirayen hukumomi. dubaru irin na da a samu a adana abincin dabbobin tun da wuri a wannan shekara kenan cikin shekara mai zuwa sai a yi noman shiyawan da za a iya a yi duka kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda madina dauda ke shiryawa wanda zai wato za a sake jin rahoto na musamman kan masarautar oke ta karamar hukumar karu ta yankin birnin tarayyar najeriya abuja za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu suka turo ta imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Wani jirgin sama mara matuki mai cin dogon zango kirar Iran ya kai farmaki a tsakiyar Tel Aviv da sanyin safiyar Juma'a a wani hari da mayakan kungiyar Hufi da ke da cibiya a Yemen ta dauki alhakin kaiwa wanda ya kashe wani mutum sannan ya dan raunata wasu mutane su hudu a cewar sojojin Isra'ila da hukumar bada agajin gaggawar kasar. fashewar wadda bata tada kararrawar gargaɗi ba ta auku ne sa'o'i bayan da sojojin isra'ila suka tabbatar da sun kashe wani babban kwamandan kungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran a kudancin lebanon babban mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila rear admiral daniel hagari ya ce sojojin sun yi binciken jirgi mara matukin kuma sun tabbatar cewa samfurin sama 3 ne kirar iran da aka inganta An kammala babban taron jam'iyyar Republican a daren jiya Alhamis tare da jawabin ɗan takarar shugaban ƙasa wato ƙasar da jam'iyyar ta tsayar. Tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya kasance a cikin jama'a tsawon mako guda da aka yi ana taron. To sai dai kuma a jiya Alhamis ne karin farko da ya yi wa jama'a jawabi tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. akan jinkirta abin da ya fi muhimmanci zuwa ƙarshe a lokacin manyan tarukan zaɓe sai dai a wannan karo mutane sun ƙosa su saurari jawabin tsohon shugaban na amurka la'akari da abin da ya faru kwanaki biyar da suka gabata donald trump ya fara jawabinsa cikin tattausar murya kana ya bayyana irin zafin da ya ji a wurin taron ranar asabar ya ce kai menene haka harsashi ne wannan sannan wato sannan da na daga hannuna na ga duk jini a jiki a yayin babban taron da aka yi tsawon mako guda wannan hoton ya yi ta tunawa a wakilan jam'iyya a kullum cewa dan takararsu yana da karfi da jajircewa wanda babu abin da zai dakatar da shi ko da ko harsashin wanda ya nemi kashe shi ne ya yi alkawarin faɗaɗa irin wannan jajircewa a ƙasashen waje trump ya ce ƙarƙashin wato shugabancinsa da ba a fara yakin ukraine ko yakin isra'ila da hamas ba trump ya rubuta jawabinsa ba mako guda kafin taron amma yanzu jawabin na daga bisani jawabin nasa ya sauya inda ya fi karkata wato ya fi karkata kan addini la'akari da yadda ya kusanci mutuwa To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yarjejeniya mafi karanci na albashi wato a dubu saba'in da aka cimma tsakanin gwamnatin najeriya da haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadugo ta nlc inda akasari ke cewa ba su gamsu ba daga abuja ga rukayya basha da rahoton to announce that both the federal government and the organized labor have agreed on a, an increase Sanarwar wadda ministan sadarwa Muhammad Idris ya fitar ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cimma matsaya da kungiyar kwadago akan mafi karancin albashin naira dubu saba'in. Shugabannin kungiyar kwadagon dai sun cimma wannan yarjejeniya ne bayan da suka gana da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu a fadarsa. kafin cimma wannan matsayar dai ƙungiyar ta kwadago ta nuna turjiyarta a kan mafi karancin albashin naira dubu ɗari biyu da hamsin sai gashi sun amince da naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi a zantawarsa da 'yan jaridu bayan ganawa da shugaban kasa shugaban ƙungiyar kwadago jo ajeru wanda ya samu rakiyar takwararsa na tuc festus usifu ya bayyana cewa naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi ita ce ta yin da gwamnatin tarayya ta yi musu the negotiation can linger you coming from uh, eh, 62 to 70 Uh, Ajero ya ce za su tuntubi sauran mambobinsu da ke sassan kasar domin cimma matsaya. Shugaban na kwadago ya ƙara da cewa baya ga wannan ta yi, gwamnatin tarayya ta amince da sabanta mafi ƙarancin albashi a duk bayan shekaru uku. Because proviso that you know the next three 'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wannan matsayata mafi karancin albashi. Sunana Yakubu Salu Giza. Ai ba abin da za mu ci sai dai mu ce gaskiya abin da suka mana ba su kyauta ba. Dan da haka da suke da niyya da tun farko ma da ma ba je wannan din ba. Da inda na zauna da zuwa na jini suna ban iya tashi a wani wajen ba. Bayan haka jiya ina zaune ina dawowa gida daga wajen aiki ina zuwa na gan an kara lalata mu ya kara kuɗin gida ya kara dubu hamsin. akan kuɗin wannan school fees na yara na ya karu school bus su ya karu sunana jamil ishaq akan wannan uh, gaba da muke ciki uh, ma'aikacin gwamnati sai dai kawai a fashe mushi da kuka maganan gaskiya kenan menene dubu saba'in naira dubu saba'in jiya na shiga kasuwa na je zan sayi kayan shayi kawai sanda na kashe naira dubu hamsin da biyar kuma bai ma ishe ni ba a hirarsa da muryan amurka dr faruk bibi faruk masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar abuja ya bayyana cewa wannan matsaya da aka cimma na biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi ba abu ne da za a jinjina wa gwamnati ba ganin cewa karin da ta yi bai taka kara ya karya ba ba abin da za a ce za a wato eh, eh, tafa gwamnati ba ne cewa ta ba wa ma'aikata ƙari daidai yanda muke ciki yanzu a gaskiya ma'aikata ba su samu ƙari ba akan abin da suke samu a da in aka kwatanta shi da wato karfin kuɗin da ake basu. Ko yaya masana ke ganin biyan mafi karancin albashin naira dubu saba'in ga ma'aikata idan aka kwatanta da yadda tsadar rayuwa take a ƙasar? Farfesa Kabir Isa ɗan dago masanin tattalin arziki da ke jami'ar Bayero a jihar Kano ya bayyana cewa. Wannan zai janyo hauhawan farashi sai kuma a ga gwamnati wani mataki za su ɗauka. domin ganin cewa ba ta bar hawan farashi ya zo daɗa illa game da rayuwar jama'a ba yanzu dai 'yan kasar na dakon ganin ranar da gwamnatin tarayya za ta fara biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi rukayya basha muryar amurka daga abuja a najeriya to a gaida rukayya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga aisha da cigaban labaran duniya a yau juma'a shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi a gaban majalisar dokokin burtaniya inda zai kasance shugaban kasar waje na farko da zai yi haka tun bayan shugaban amurka bill clinton a 1997 ana sa ran cewa zelensky zai yi wa ministocin kasar bayanin halin da ukraine take ciki da kuma bukatar kasashen turai su bunkasa kirar makamai don kariya daga rasha haka kuma ana sa ran cewa zelensky da minista keir za su yi matsaya a kan yarjejeniyar da za ta baiwa ukraine damar cin gajiyar tallafin dala biliyan 4.5 da zai tallafa mata sayo makamai kamfanin microsoft ya ce akwai yiwuwar masu amfani da manhajarsu a fadin duniya su kasa amfani da wasu manhajoji na microsoft 365 sakamakon wata tangarɗa da aka ruwaito da ke da alaka da kamfanin cybersecurity na crowdstrike ya zuwa yanzu ba a kai ga tabbatar da abin da ya sabbaba matsalar ko yanayin matsalar da irin tasirin da za ta yi ba tukunna. kafafen yada labarai a australia sun ruwaito cewa lamarin ya shafi shafukan yanar gizon gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu a kasar sannan an soke tashi da saukar jirage To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ganin yadda dubban dabbobi suka mutu sanadiyar yunwa da kishirwa masu ruwa da tsaki suka shiga ɗaukar matakai daban-daban da kuma bayar da shawarwari daga yamai ga su labar ma da rahoton. kimanin dabobi 6,250 ne suka mutu a gundumar cintabaraden sakamakon ambaliyar ruwa yayin da wasu 2,750 suka mutu a gundumar abalak sakamakon karancin ciyawa lamarin da ake alakantawa da gardamar damana shugaban hukumar kula da ayyukan bunƙasa kiwo na ƙasa mamman sani mamman da ke yi wa manema labarai bayani kan wannan matsala ya ƙara da cewa Ce qui a donné un déficit fourrager d'à peu près 18 millions 471 000 tonnes. An samu gifin ton miliyan goma sha takwas da da da dubu ɗari hudu saba'in ɗaya na ciyawa waɗanda ke kwatankwacin bukatun kashi hamsin da uku daga cikin ɗari na yawan albarkatun kiwo na ƙasa. Sannan matsalar wutar daji ta zo ta ƙaru a kan wannan al'amari inda aka fuskanci tashin gobara aƙalla sau 63 a bara waɗanda suka laƙume hekta 4,200 na filayen kiwo abinda ya haddasa asarar ton 60,000 na ciyawa matsalar da ta jefa makiyaya akalla miliyan 2,700 cikin halin karancin abincin dabbobi. Si a adressé en termes de, de mortalité. ruwan sama mai karfi da ya sabka a wasu yankunan karkara a farkon damanar bana ya taimaka wajen karuwar yawan dabbobin da suka hallaka yayin da a wasu yankunan aka yi fama da iska mai karfi da ta ciyawar da ya kamata basashe su amfana da ita Malam Abdu Nino ga Gajango daya daga cikin shugabannin kungiyoyin makiyaya ya shawarci mahukunta. san akwai bambanci da a gane tun yanzu da kuma a gane sai lokacin kaka ta kun a ce ai gashi inda ba a yi ba. Dangance da wannan lalle eh, yadda za a yi ai noman ciyawan dai ba a yi tunani ba aka ɗaure tunani masu kyau har yanzu amma na san da gwamnati zai ɗauki mataki yadda za a yi noman ciyawa cikin rani kuma a yi noman ta a cikin damana. a watan jiya ministan bunƙasa kiwon dabbobi ya yi rangadi a jihohin ƙasar nan da nufin ganewa idanuwansa halin da aka shiga ta yadda gwamnati za ta ɗauki matakai domin tunkarar wannan masifa an shirya ayyukan sayar da cimaka ta mutane da ta bisashe a kan farashi mai rahusa abdu nino wanda ke cikin waɗanda suka danne wa tawagar ta hukumomi gargada a wannan zagaye na ganin buƙatar ɗaukan wasu ƙarin matakai a ƙarshen damanar bana dubaru irin na da a samu a adana abincin dabbobin tun da wuri a wannan shekara kenan cikin shekara mai zuwa sai a yi noman shi da za a iya a duka na biyu kuma partner masu hannu da shiuni waɗanda suke nan suna eh, taimaka ma kiwo su kara lumkar kokarin su game da taimaka ma wuraren kiwo kuma in za a taimaka ma wuraren kiwo don za a kai abincin dabbobi a kai abincin dabbobi a wurin da dabbobi suke kiwon dabbobi na matsayin aikin da kashi 87 daga cikin cikin ɗari na yawan jama'ar Nijar ke dogaro da shi, fannin da ke tafiya kafaɗa da kafaɗa da noma. Haka kuma kiwo na kan gaba a jerin ayyukan da suke samar da kuɗaɗen shiga ga 'yan kasar ta hanyar kasuwannin busashe, inda takanas 'yan kore daga ketare ke shigo Nijar don odar waɗannan albarkatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, kada fa a mance ana tare ne da sashen Hausa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum. Madina Dauda ce kewa mai sauraro maraba da zuwa shirin da ɗan gari. Wannan shiri ya yi tattaki zuwa masarautar Uke da ke ƙaramar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. A yau za mu gabatar da kashi na uku, wanda shine na ƙarshe a cikin shirin da ɗan gari, wanda yake zuwa daga sashen Hausa na muryar Amurka. Akwai bukukuwa da akan yi a oke irin na al'ada? Sosai kuwa, duk shekara muna yi. Don haka ya sa muka zo muka kafa rana ta uke muna ta uke dai. wadda duka kowane kabila zai zo da irin gargajiyansa da abin da ya gada yake alfahari da shi ya zo ya nuna ya zo nuna bajinta ta kuma mun aje farashi da duk shekara ya zama kamar gasa za a yi raye-rayen nan na al'adun gargajiya wadda ta doke kowa mun kafa kwamiti wanda suna nan permanent za a kowa zai kawo al'adunsa al'umma filayen su gabatar kanuri shiwa kowa zai zo gabatar so wannan kwamitin su ne ba tare da son zuciya ba za su tantance wane ne ya fi birgewa wane ne ya fi yin bajinta wa ya fi yin abin a zo a gani to ganin wannan sai a bada farashi akwai farashi na farko wanda ya zo na ɗaya ko da ya zo na biyu akwai da ya zo na uku sa'annan kuma wadda ma ba su ba su ci gasar ba amma har in sun shigo sun zo ranar da din nan sun gabatar da wani al'ada su to akwai farashi akwai kyauta da muke yi na shaidan cewa ka iso wato kai ma ka shiga audition din kai ma ka zama kai ma ka yi rijistar eh. kai ma ka shigo cikin su to duk muna yin wannan duk shekara duk shekara muna yin haka so nawa muna yin so ɗaya ne a duk shekara to insha Allah zan amfani da wannan dama da masu saurare ina gayyatan kowa da kowa idan Allah kai mu Disamba na wannan shekara 27 muna gayyatan kowa da kowa da ya zo ya ga wannan shagulgula da muke yi. Na'am. To mutanen uke menene sana'ar su? Ai ya fi komai sauki ya fi kuma kowa ko mai saurare ba sai an tambaye ba shi ma ya ji amsa daga baki na ba. Noma da kiwo. Hmm. Makiyaya da manoma ne ke haɗe. Me kike tunanin manomi ya yi wanda ya ci sana'ar gado na duke tsohon ciniki me yake tsammani makiyayi ya yi bahilla ce ya yi wanda ya wuce kiwo to ai gashi makiyaya da manoma yanzu sun zama abokanan gaban juna na koya suke zama gaskiya alhamdulillah ila kulli halin wannan kwamiti da faɗa miki cewa mun kafa ta ita ce ta kawo mana mafita kin ga duka sauran wurare ana irin wasannin sallah wanda akan ce filaye na rashin hankali ba a taruwa a gama lafiya amma mu duk shekara akan wasan sallah kuma a tashi lafiya kuma haka ta samu tasiri ne saboda kaɗaita Allah da yadda da ko da ɗan gidan wane ne ya yi laifi a hukunta shi iya daidai laifin da ya aikata babu babu wani kabila da wakilinsa ko shugabansa da bashi cikin wannan kwamiti babu wani kirista ko musulmi da ke jagorantar wani coci ko masallaci da bashi a cikin wannan kwamiti saboda su muka ba su haƙi in ku za su san zuciya to Allah na kallon su so ba mu da wannan matsala gaskiya a garin uke zan iya tabbatar miki matsala zai samu tsakanin manomi da makiyaya su shirya abin su in gardama na so ya shigo ne ma za ki ga su gidan sarkin noma da sarkin fulani sun yi abin sun gama ma dagaci bai sani ba hakimi ma bai sani ba balle ni in sani to alhamdulillah muna alfahari da wani sai ai sulhu cikin kwanciyar hankali sosai gaskiya zan iya da kai kirji na in ce duk miki na mahaukaci duk jihar nasarawa in akwai wani gari take da kyakkyawan mu'amala da fahimtar rayuwa da zaman lafiya bayan uke to a gaya min ita kan faɗe shi a ɓoye kan faɗe shi a bayyane kan faɗe shi da safe kan faɗa da dare kan faɗa da ne kan faɗa kuma ko ina kan faɗa hankali kan faɗa da ƙarfi saboda muna muna gode ma Allah na wannan dama da ya bamu kuma haka din bai samu asali ba sai illa kyakkyawan fahimta tsakanin shi shugaba da mabiyansa da kuma wakilansa wakilan al'umma hmm. wayanne irin abinci ake ci a oke abincin da ake ci abinci da gargajiya ana cin shinkafa da wake ana cin doya masara gero da dauro abu da rogo zogale duka wayannan kaya irin su iyakuwa sauransu duka abincin gargajiya da kika sannan ana cin su gaskiya ana kuma ana noma su da doya da sauransu duk ana noma su to wayannan kabilun da suka zo su ma suna noman irin abincin su kowa na yi mu kuma yawancin kisan al'umman fulani za ki ga sun fi amfanin kayan lambu sun fi noma kayan lambu hmm. kamar su tumatiri su tattasai su eh, albasa za ki ga shi aka san su da shi al'umman fulani bayan kiwo noman da suke yi kenan sannan sai kuma 'yan kasa da su kuma su masu suke noman sauran kabilu suke noman irin nau'in su doya amma ake ga dawa da dauro da abin nan kin san fulani aka san su da shi da gero ana noman kifi a uke sosai akwai kifi kuma noman kifi duk masu gonaki da suka suna noman kifi sun sami mu da kifin mu ne dalili shine Allah ya wadata mu da babban rafi ku daban eh, wadda ba ta tsanewa kuma ko yanzu kika je in fatsa ko kika je su zaki samu kifi ko yanzu ko yanzu yanzu haka kafin in taso in zo nan sai da aka mun kifi wajen tarabi guda biyu na ce to ina so ba zan tsaya ba a je araba ma al'umma so muna nan da su akwai na dam in kika zo za in kika zo kasuwan kifin maza za su tambaye ki kina son na kiwo ne ko kuma kina son na rafi in na rafi ke so gashi farashin shi daban in kina son na dam ne kiwo gashi farashin shi daban to sarki muna godiya amma kafin in sallame ka wani kira za ka yi wa al'umman uke Alhamdulillah kiran da nake shi ne guda ɗaya kullum mu ji tsoron allah mu zamanto masu juna mu kuma kiyaye doka da dokar kasa ta shimfiɗa mana dukkan wani abin da dan adam zai yi ko wani talakan kasan uke ko wani mazaunin kasan uke idan zai saba ma shari'a da zumunci da zamantakewan tare to ni ba ni a ciki kuma ban yadda ba kuma zan goyi bayan haka ba so ina so amfani da wannan dama in yi kira da aba gwamnati dama aba gwamnati lokaci da manufofinta da take da shi da akan al'umma domin bunƙasa rayuwa da jin daɗin al'umma allah ya ba su iko don su samu tabbatar mana da shi kuma amma dole sai an yi haƙuri ita rayuwa tana da wuya ko a cikin gidanka yaya za ka yi da iyalanka balle waje balle al'umma balle jiha balle ƙasa baki ɗaya so ina so yi amfani da wannan zarafi da jama'a 'yan uwa da mu shugabanni mu ji tsoron Allah mu sa mu zukatan mu adalci domin duk inda zaki ga ana zaman lafiya to shugaba ya kwatanta adalci amma in shugaba bai kwatanta adalci aka sa zuciya kan kayan al'umma ko marayu ko magada to akwai damuwa to amma idan shugaba ya tsara zuciyar shi ya kau da idon shi akan kayan al'umma dukiyoyinsu to ina ga za a samu zaman lafiya da ci gaba muna kuma roƙon gwamnatin tarayya da jiha su taimaka ma sarakunan kasa da a ba su wani dama a cikin kundin tsarin mulkin najeriya wanda zai farfado da darajarsu domin idan kika lura a kasa ko da wani irin rigima ya taso za a ce a je a samu sarakuna domin su 'yan siyasa su sun sani karya ne abin tafi karfin su duk abin da suka rikito ko a majalisar dokoki ko na jiha ko tarayya ko majalisar wakilai ko majalisar dattibai in suka rikito shugaban kasa ya ba su umarni ta rikici ta kace in aka ce a tambayi ra'ayin al'umma kowanne mutum da yake da ra'ayin da zai fara sai ya koma wajen basarakinsa abin da suka shawata shine zai zo ayyana ma al'umma su aka ashe ku in ko haka ne sarakuna kuma na cikin hadari muna da katon nauyi a tausaya mana gari rigingimun rashin zama lafiya na tsaro gari rigingimun tsanin rayuwa da mutum ya taso ba zai ga gona ba ba zai ga ciyaman ba ba zai ga kansila ba ba zai ga dan majalisar jiha ba wanda ya saba gani kullum ido wa kare na ce wanda na saba gani waye ya saba gani dinnan shi da basalakin gargajiya to Allah ya mana jagora Allah kuma ya iya mana to masha Allah muna godiya kwarai da gaske yau shekaran sarki nawa kenan akan karagar mulki yau Allahu akbar 28 da ya gabata na watan Januari watan Janairu na cika shekara 24 kenan a gadan karagar mulki alhamdulillah ubangiji Allah ma Allah godiya ubangiji Allah ya ci gaba da jagoranci Allah ya taya da ku shi mahaifina Allah ya mishi takaitaccen shekaru a gadon mulki shekara da 25 yayi to ga shi ni ina shekara da to ko Allah zai sa in kai haka din ko zan gota ko ba zan kai ba Allah amma wannan na Allah ne amma ko haka Allah ya karɓi rayuwa na alhamdulillahi Allah ya karo shekaru masu alwarka a yi su cikin ƙoshin lafiya da walwala da wadata insha Allah gaba ɗaya a nan muka kawo ƙarshen shirin da ɗan gari inda muka kwashi makonni muna muku bayanin tarihin masarautar uke da ke ƙaramar hukumar karu ta jihar nasarawa a nan najeriya wannan masarauta tana da sarki ne mai daraja na biyu Ina fata shirin ya ƙa'itar da mai sauraro. Ku kasance tare da mu makon gobe, inda za ku ji wani sabon shirin. A madadin mai martaba sarkin Oke, Alhaji Ahmed Abdullahi Hassan, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Maryam Dauda, wacce ta jagoranci shirin. Sunana Madina Dauda, mu huta lafiya. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To a gaida Madina da tawagarta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu suka turo ta imel. Sakonmu na farko ayo ya fito daga Shehu Adamu jau ya ce muna taya mawaƙi Dauda Kahutu rarara murnar shakar 'yanci da mahaifiyarsa ta yi daga hannun 'yan bindiga fata shi ne allah ya kiyaye gaba da fata kuma gwamnatin asuwaju za ta ƙara himma a kan lamarin tsaro domin a gaskiya zaren tsaron ƙasar ta fa ya riga ya gama tsinkewa sai kuma saƙon gaba da ya fito daga ismaila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce jinjina ban girma a gwamnatin mulkin soja na janar abdulrahman ciyani na ƙasar jamhuriyar nijar akan wajen kokari da ya na rage farashin man fetur da man dizal a faɗin ƙasar nijar domin ko a mulkin farar hula da kamar wuya a ce an rage farashin man fetur don haka allah ya sa wannan rangwamen ya shafi talakawan ƙasar nijar kai tsaye sakonmu na gaba kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga ado salati goma ga annabar da usaini dango ta karasuwa da fati jamila matan ado salati goma ga annabar jau suka ce al'ummar najeriya da ke kokawa akan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa don haka mahukuntan najeriya don girman allah da manzansa ku tausaya ma talakawan ku ko sa samu sa'idar rayuwa domin wallahi allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa Allah ya kawo mana agajin gaggawa da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na gaba kuma ya ce yadda kayan masarufi ke ci gaba da yin tashin goron zabi. Dukkan halin kunci da tsadar rayuwa talaka ke ciki abin jimami da damuwa ne. Da fatan gwamnati za ta gaggauta lalubo hanyoyin da talakawa za su samu sauƙin rayuwa. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa'a ɗaki. To a takaicen wani jirgin sama mara matuƙi mai cin dogon zango ƙirar Iran ya kai farmaki a tsakiyar Tel Aviv da sanyin safiyar yau Juma'a a wani hari da mayakan ƙungiyar Houthi da ke da cibiya a Yemen ta ɗauki alhakin kaiwa. wanda ya kashe wani mutum sannan ya dan raunata wasu mutane hudu a cewar sojojin isra'ila da hukumar bada agajin gaggawar kasar an kammala babban taron jam'iyyar republican a daren jiya alhamis tare da jawabin dan takarar shugaban kasar wato dan takarar shugaban kasar da jam'iyyar ta tsayar tsohon shugaban kasa donald trump wanda ya kasance a cikin jama'a tsawon mako guda da aka yi ana taron to sai dai kuma a alhamis ne karin farko da yi wa jama'a jawabi tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a ranar asabar da ta gabata a yau juma'a shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi a gaban majalisar dokokin birtaniya inda zai kasance shugaban kasar waje na farko da zai yi hakan tun bayan shugaban amurka bill clinton a 1997 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu fiona nan dudu wa mayi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wassalam